abin zargi ba ya kai wannan dakka da ka samu lada kuma an yi aikin alkhairi wannan shine abu na farko maganan mu game da maganan wato zaman makoki maganan mu na gaba shine a matsalar addu'a da ake yi na kwana kwana addu'a din nan da ake yi na kwana arba'in na kwana uku na kwana hudu na kwana hudu ai kwana uku kwana bakwai kwana arba'in to amma kafin mu hanga ga wannan akwai matsala mafi girma shine mas'alar yin addu'a wa mamaci akan kabari wanda dama daga lokacin da aka yi rasuwa za a ɗauki mamaci ne za a kai shi makabarta su kuma al'umma in an je makabarta akwai maganar yin kabari kamar yadda muka sani guda biyu akwai lahadu da ake yi akwai shakku shakku wanda ake a garin makka lahadu da ake a garin madina wanda manzo Allah sallama an mai lahad ne shine a toni kabari sai a saka mutum ta ciki shakku kuma shine a toni kabari a tsakiya a saka mutum shi shakku kuma ƙasa ne za a kwankware shi ta jikin gabar a tura mutum sai ya zama an rufe wannan ga masu zuwa makabarta bai zama bakin bayani da ni zan iya bayani ba tunda ni ma ba specializing ina ne misali fannin wannan abubuwa amma dai a bayyana dai wannan shine abin da ake nufi da lahadu da shakku amma malamai sun yi sabani wanne ne fi kamata shin ai maka irin na mutan garin madina ko a maka na garin makka sai suka ce wanda aka manzo Allah fa shine lahadu lahadu din nan shine an tona sannan kuma aka karci ta garin gabar aka saka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wannan shine mafi ingan mafi lada akan wanda aka yi shakku to amma da yawa masu tonan makabarta karka dage wa mamacinka ka ce sai an masa lahadu a wajen da kuma ba zai yi lahadu ba akwai ƙasan da yake karban lahadu akwai karsan da bai sa lahadu ana yi wa ƙasa ne mai tauri domin in ba haka ba zai iya burma akan mamacin tunda an toni rami ne sai aka je ta gabar kuma aka je ƙasan ramin aka tona aka sake tona yadda za a iya saka mutum shi kuma shakku tsakiya ne kawai da aka tona ramin sai tsakiyar ramin aka saita kafa daya aka tona to idan kasa zai iya karban shakku ma'ana irin nagarin makka to shi kenan a yi maka wannan in dai iya karɓar lahadi kuma to lahadi shi ya fi akan shakku falala wannan shi ne abu na farko abu na biyu idan an bizina mamaci shin dan Allah za a zo ne a turbuɗe shi a cikin ƙura kowa ya tashi ana aye kowa ya je gida kowa ya je gida wannan rashin adalci da muka saka wa kanmu wa mamatanmu suna neman addu'a amma za ka ga mutum an zo makabarta an saka shi wani malami ya ce ai wa annabi Muhammadu salati sai ka ji ya ce a ba za a yi ba har a ta da ashar a ta da hayaniya a ta da rikici labarin da na so ba mu a wancan satin abin mamaki uba ne ya rasu ya bar kaninsa da wasu daga cikin 'ya'yansa kaninsa malami ne da kuma aka zo makabarta sai kanin an rufe baban ya kira mutane a ja hankali a zo a yi addu'a sai aka ce a akwai wani malami da zai wa'azi malamin ya zo ya dinga alhamdulillah kaza kaza ya dinga bayani wanda duka shi ma bai zo a littafi ba ya dage sai ya yi bayani a wajen ya gama wa'azin da zai yi sai shi kokanin uban sai ce to ya addu'a ashe an zuga yaran yaro ya tashi ce sam ina babana ba dan bid'a bane ba wanda ya mai addu'a ba za a yi addu'a babana ba abu ya fara hayya hayya addu'a wa mamaci kadai zai raba dangi zai rushe zumunci zai raba zumunci daga nan tun daga nan an fara rikicin gado daga nan an raba ma mamaci akan a masa addu'a shikenan kanin uban Allah ya sa mai hankali ne mai hangen nesa sai ya ce a ku dakata wasu sun tashi daga cikin 'ya'yansa wasu daga cikin kannansa sun ce sam sai an yace a'a wane ya fi mu kusa da ubansa mu kannan uban ne kuma za mu iya masa addu'a ko a daki. amma tun da yaƙi ya jawo mahaifinsa ya ce ‘yan makabarta wanda muke tare kowa ransu ya ɓaci addu'a ya ce to wannan aƙida ne je ɗauko kansa na ba za a addu'a uban ba amma bari ya je yadda ake addu'a ba wanda zai hana ma addu'a amma mu juya ya ce a juya kabarin makwabtan wannan ɗan uwansu da aka bizni ya ce ya Allah ka gafarta ma duk na makabartan nan amma banda ɗan uwana tun da ɗansa bayi su aka ce amin ya Allah duk wanda ke cikin makabartar nan Allah ka tsere daga shi daga cikin azaban wutan jahannama banda dan uwa na tunda dan sa bai so aka ce amin ya Allah duka yana ya Allah yaron nan sai ya gane hadarin maganan hana addu'a sai ya fara kuka wallahi hadda babana hadda babana hadda babana ashe yan uwa nan abin da ya sani ka wannan hikayar ga mai hankali za ta ishe ka cewa wanda yake hana ka kai addu'a wa mahaifinka da sunan bid'a ka fahimci sharrin da yake so ya jefa ka yana son kar yi addu'a wa mahaifinka kar yi addu'a wa dan uwanka kar yi addu'a wa kannanka bayan shi kuma yana yin addu'an wa kansa to yan uwa kar a ce wannan hujja ce ta hankali ta inganta hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama idan muka duba annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin nan na al imamu Abu Dawud wanda hadisi ne kuma shahararren hadisi ingantaccen hadisi kamar yadda al nawawi eh, eh, ya eh, rahimahullahu wa radiyallahu ta'ala anhu ya ka cikin littafin sa riyadu salihin shi ma ya tabbatar da ingancin wannan hadisi da sauran malamai daban-daban hadisin nan daga sayyidina rasulullah sallama wanda shi kansa al nawawi babi guda ya bude mai suna babu du'a'i lil mayyiti ba'da dafnihi babin da za a tsaya akan kabarin mutum a yi addu'a wa mamaci bayan ya mutu wal qu'udu inda kabrihi sannan kuma a tsaya a kan kabarinsa sa'atan aƙalla awa daya sa'atan aƙalla awa daya ana wa'azi a sa'atan liddu'a'i wal istighfari lahu wal qira'a awa guda aƙalla in ji fa imamun nawawi wanda wa ma adraka man huwa al imamun nawawi ana maganan al imamun nawawi ɗaya daga cikin kujuman malamai wanda kowa ya amfana da shi sai dai in bai san addini ba duk wanda ya karanta yadda salihin kafin shi kananan littafin da muke karantawa wanda ta kunzumi hadisan annabi masu daraja arba'un hadis al-imam nawawi shi yake bayyana wannan a cikin littafinsa riyadu salihin wanda irin su malamai daban-daban sun zo sun yi shuhuru hakansa hadisi abinda babin ya buɗe shi ne babin tsayuwa akan kabari da zama a wajen akalla awa guda ana yin addu'a wa mamacin da ke cikin kabarin awa guda akalla fa wal qu'udu indahu sa'a a zauna a wajen kabarin nan inda kabrihi sa'atan liddu'a'i ana yin addu'a awa ɗaya akalla awa ɗaya a tsaye ana yin addu'a kan kabarin wal istighfari la a dinga ce Allah ya gafarta masa ana yin addu'a akan haka wal a ɗauko masu karatu su buɗe karatu su yi karatu to amma yan uwa idan kuka duba da yawa yanzu kaburbura da yanda ake buzna mutane da an ɗauki mutum aka je shi kabari da a samu wani malami da tashi ce to alhamdulillah jama'a mun buzne shi aikin shi ya bi shi kowa ya je ko ar ne ka buzne kai masa wannan addu'an ai ka cuce shi a iya fatan kyakkyawan fata Allah ya sa a cikin kafin ya mutu ya cika da imani amma musulmi ne za a buzne shi shikenan 'ya'yansa sai su ja masa su zo su ce san ba za a yi addu'a ba ni ina kira ga malamai kissan nan da muka bayar a baya ta yi tasiri wa malamanmu duk malamin da ya je aka buzu na wani kana so ka yi addu'a don wani alkhairi da kake nema mai a wajen Allah ‘ya'yansa suka yi ba suka juya kai ma na kabarin makusantansa saboda bai kamata a zo ana hayaniya ana faɗa a makabarta wani ma kaga an ɗauke shi an hurga shi wai ya ce ayi addu'a ya ce ayi salatin annabi goma to ‘yan uwa wani irin al'umma ne muke wasu irin jama'a ne muke yau ko an yi mutuwa ko ba a yi mutuwa ba mutum ya ce salatin annabi goma zai lalace bai kamata mu ɗauki hayaniya mu ɗauki zafi mu buɗe ƙwarjinmu a nan ne za a ga cewa mu ba mu da mutunci ba in an ce za a yi wa annabi muhammadu salati saka duk wanda ya san wannan ɗabi'ansa ne ya yi kokari ya janye kuma ya sani in har bai wa nasa ba ya cuce shi manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallama shugaban halitta baki ɗaya hadisinsa wanda yake hadisi ne mai daraja wanda mun faɗa hadisin nan sahihin hadisi ne wanda aka rawaito daga abi amrin manzo Allah sallama wanda wasu kuma suka ce abu abdullah wanda an rawaito wannan hadisin a gare shi shine wanda ake ce masa abu laila usman ibn affan kuma aka rawaito daga usman ibn affan yana cewa qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti annabi idan shine ya buzna mamaci ku duba manzo Allah da hannunsa mai tsarki idan shi ne ya buzna mamaci sallallahu alaihi wasallam waƙafa alaihi annabi ba tafiya yake yi ya ce mun ne ka kai da ka ba to ina amfanin bison ku bar shi tun a wajen ma shi da aikin shi annabi a sai ya tsaya akan kabarin mai annabi sallallahu zai faɗa sai ya ce jama'a istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al was'alu lahu tasbit ku jama'a istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ga dan uwanku ya rasu mun bizne shi inji manzo Allah ku zo ku taru ku dinga mai addu'a kuna nema masa gafara a daidai wannan lokacin da muke yin nan ana tambayan shi inji annabi ku roka masa at-tasbita ya samu tasbiti akan imani duk tambayan da za a masa ya zamo ya ba da amsa wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana wannan amma yanzu idan ka tashi zaka yi addu'a wa mamaci akan kabari sai a ce maka a bid'a ce a addu'o'in da ake akan kabari addu'o'i ne daban-daban ana iya karanta su bakara ana iya karanta su fatiha ana iya karanta su tabaraka alladhi bi yadihi mulk suratul malik ana iya karanta ga sunan daban-daban ana karanta irin su farkon bakara da karshen bakara ana karanta fatiha ana karanta kulhuwa ana karanta yasin ana karanta addu'o'i akwai addu'o'i na ma'aiki da na bibiya kusan hadisi guda goma sha biyar wanda wannan ma duka suna da muhimmanci ba dan muna so mu isar da sakon a takaice ba da mun faɗaɗa wannan matsala abin da ke anan shine yan uwa wanda ina ga kan wannan matsala da mu tsaya ba wai fahimtar hadisin ne ya bambanta ba haka hadisin yake fahimtar sama haka yake duk sahabbai haka suka bar duniya mu duba sayyidina amr ibn al-as wanda ɗaya ne daga cikin wanda sun wakilci annabi a rayuwar manzo Allah ma ma'ana gwamna ne daga cikin gwamnonin ma'aiki a lokacin annabi na da rai amma da lokacin da amru ibn al-as ya zo zai bar duniya amru ibn al-as hadisin nan na al-imam muslim dogon hadisi daga cikin wasicin da wa 'ya'yansa yana cewa idza dafantumuni idan kun bi sine ni fa aqimu hawla qabri ku tsaya akan na kadra ma tunharu jazurun gwargwadon yadda za a zo a samu raƙumi a kawo raƙumi a yanka shi a feɗe shi a rarraba naman shi a cire kashi daban a cire ɓargo daban a gyara kayan cikinsa a soke raƙumi har a gama aikinsa ka san akalla a wannan lokaci da a iya ɗaukan kamar awa biyu ko awa uku aikin raƙumi saboda aiki ne mai na gasken gaske idan an bizne ni kuma wannan wayu kassamu lahmuha ku tsaya a kai kamar yin bayan an yi yankan sai an tara naman an raba ta kaf mai tafiya wani gari ya kai mai tafiya wani unguwa ya kai ma'ana ba yana ne kan fasa awa ɗaya bane a'a sahabin annabi wanda ya rayu da annabi ya ga manzan Allah ya ci abinci da manzan Allah ya zamo har annabi ya amince da shi ya taba wakilta shi akan wasu al'umma sannan kuma wannan sahabin yau shi yake roƙon in ya mutu a tsaya a kabarinsa aƙalla a yi awanni ana mai addu'a ana roƙa mai Allah kai kuma kai waye ne dan uwa kai waye ne baka ga sahabi ba baka ga tabi'i ba baka ga tabi'ina ba sallah yana wuce ka azumi baka cika ba zakka ba ka yi amma da abubuwa daban amma da an tashi magana ka ce kai sunna ne kake kai to idan dai sunnan nan zami yi ta manzan Allah to mun ji yadda sahabbai suke da neman addu'a akan kabari kuma wannan addu'an annabi bai ware sai kaza ba kowa yana da ikon kai ta Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka masa kaza amma mun san fa abin da annabi yake ta mutane shi shine babu kaman salati wa annabi to abin da nake so in ƙara mana nan yake cewa hatta asta'anisa bikum ku yi ta min addu'a zan na jin addu'an da kuke min har na ɗebe tamani ai na ɗebe kewa da zamana da ku wa a'lamu maza za ubihi, bihi rusula rabbi ina so har daga nan addu'an ku zai dawo min da hankali na dukkanin mala'ikun da suke tare da ni wanda su tambaye ni in samu amsan da zan ba su wani hadisi ne mai tsayi al-imam shafi'i radiyallahu anhu wa ma adraka man huwa shafi'i yana cewa wa yustahabbu an yuqra indahu shay'un min al-qur'an ana son koma wani sura ne mutum ya dauko na qur'ani ya karanta wannan ya halatta wa in khatama al-qur'ana indahu kana hasanan in ma da a zauna a sauke qur'ani ne ma yayi amma yanzu da an ce za a yi alkur'ani za a ce maka bid'a ne malaman da suka fi kowa sanin addini su kuma suke bada bayani wannan al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu kamar da al-Imam an-Nawawi yake hakaito a gare shi anan insha Allah za mu tsaya da wannan karatun mu in Allah ya ba mu iko za mu ci gaba da karatukan musamman akan wannan matsala wanda muna kyautata tan za ta amfanar da al'umma Allah kuma ya sa wannan karatu da muke yi ya zama mana silan tsira baki daya ya ba mu iko na yin addu'o'i wa kanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu da magabatanmu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu ya ba mu ikon yin wannan abun abinda muka roƙa kuma Allah ya karɓa mana wanda insha Allah daga cikin karatun da za mu tashi nan gaba mun rubuta abu guda uku ne wanda ba mu samu mun karasa guda ɗaya ba amma da insha Allah za mu samu mu yi shi a zaman mu na gaba kuma yan uwa da suke da tambayoyi insha Allah da mu zo mu buɗe lokacin da za mun gama karatu waya za mu buɗe duk mai tambaya ya yi tambaya musamman akan wannan matsala domin kowa ya zamto ya amfana abin da mu tattauna ba kuma yan uwa za su iya amfani da shi wajen su ma ya zama su guzuri a cikin inda suke duk wani abin da ya shafi wannan yan uwa su iya rike shi muna karatu za a rubuta mana tambaya sannan kuma za mu zo mu ware ranaku har kusan guda biyu domin wannan matsaloli din domin matsalolin suna nan da yawa na fahimci ba za su iya fitowa ba a zama ko da zama sha tara ko ishirin sai dai kawai mu taba abin da za mu taba mu bar abin da za mu bari Allah ya taimake mu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka tausaya musu Allah ka gafarta wa shehunanmu da malamanmu Allah ka gafarta wa magabatanmu shehunanmu da suka rage suke Allah kara musu lafiya kara musu nisan kwana albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani mu kuma da muka rage Allah ka sa mu cika da kirman la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi duk wani mamaci na musulmi Allah ka ji kansa tun da kan annabi Adamu har zuwa yau har zuwa tashin alkiyama dukkaninmu Allah ka mana tukuici da cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama yan uwa kuma da suke ta yi mana addu'a musamman wanda suke ta turo mana adadi na salati da na saukan qur'ani da na qul huwallahu ahad da sunan fida'u ga shi rohin mahaifinmu shakadu musa Allah saka mu kowa da alkhairi mu ma kuma Allah ya mana ta goma shi da wannan koda bayan ranmu da kuma rayuwar mu baki daya Allah ya zama jagoran mu ga baki ɗayan mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu